Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Aliyar Giras Abdu da sauran abokan aiki muka sake muke kamu wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana 13 ga watan mai na shekarar 2022 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. To Sarfilu 'yan sanda sun ce ɗalibai musulmi a Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya sun kashe wata ɗaliba Krista ta wajen jifarta da duwatsu suka kuma kona gawarta bayan da suka zarge ta da yin sabo. Gwamnatin Finland ta faɗa jiya Alhamis cewa za ta nemi shiga ƙungiyar tsaro ta NATO ba tare da ɓata lokaci ba. a matsayin martani kan mamayar da rasha ta yi wa ukraine kana asusun tallafa wa kananan yara unicef ya ce kimanin yara miliyan goma sha takwas da dubu ɗari biyar ne galibi mata ba sa samun ilimi a najeriya sakamakon hare-hare da garkuwa da ɗalibai da 'yan bindiga ke yi a arewacin ƙasar kanin labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa ƙasar kamar ta kulla wutar yarjejeniyar haƙo ma'adanai da ƙasar china gwamnatin kamaru za ta ribatu da gaske da wannan yarjejeniyar za a samu shirin kudade masu yawa da kuma aiki da za a samarwa matasa a wannan bangaren domin daƙile eh, zaman kashe wando idan muka leƙa najeriya kuwa ma'aikata ayyukan jan kai da ba da agajin gaggawa ce ke gudanar taron ba da horo ga nakasassu kan sana'o'in hannu a kano za mu ba su training akan yadda za su harhaɗa man shafawa sabulun wanka sabulun wanki za mu kuma horar da su akan noman kifi kamar yadda aka saba a duk ranar juma'a isa lawal ikra zai kama mana shirin na manuniya sai kuma nasihar juma'a daga malaima amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. 'Yan sanda sun ce ɗalibai musulmi a Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya sun kashe wata ɗaliba Krista ta wajen jifarta da duwatsu suka kuma ƙona gawarta bayan da suka zarge ta da yin sabo. Kakakin rundunar 'yan sanda na jihar Sokoto Sanusi Abubakar ya ce wasu ɗalibai musulmi a kwalejin ilimi ta Shehu Shagari sun tayar da tarzoma bayan da wata ɗaliba Deborah Samuel ta yi waɗansu kalamai a kafofin sada zumunta da suka ɗauka a matsayin sabo. Bisa ga cewarsa, ɗaliban sun fitar da ita ƙarfi da yaji daga wani ɗaki da hukumomi suka ɓoye ta, kana suka kashe ta suka kuma cinnawa ginin wuta. 'Yan sanda sun ce za su kama dukan waɗanda aka gani a hotunan bidiyon da aka yi ta yayatawa a kafofin sada zumunta. gwamnatin jihar sokoto ta ba da umarnin rufe makarantar ba tare da bata lokaci ba da nufin gudanar da cikakken bincike ranar goma sha uku ga watan mayu ta kasance ranar mata a jamhuriyar niger ranar da matan suke fitowa domin jan hankalin al'umma kan abin da ya tsone musu ido tun daga lokacin da aka fara wannan gangami hukumomi suka fara kulawa da damawa da mata harkokin siyasa jagoranci rike madafu da kuma sauransu A bana maudu'in taron shine gudunmuwar mata a matsalolin tsaro. A hirarta da wakiliyar a bari, Hadiza Himma, 'yar kungiyar farar hula kuma mai fafutukar kare hakkin mata, ta yin ƙarin haske kan dalilan zaɓar wannan maudu'in na bana. wannan maudu'i an ɗauke shi ne saboda lokacin tashe-tashe hankula muke yanzu in kika diba a afirka afirka ta yamma ko mu nan wajen sahara muna cikin tashe-tashen hankula na ta'addanci mata suna da babban gudunmuwa da za su kawo a cikin harkar tsaro tun da yau in ba a ci ma guri bisa kan harkar tsaro me yasa saboda mata ne ba a sa a cikin tahiya ba in aka diba a duniya mata su ne kaso wajen hamsin da biyu wa'annan mata matan su ne wa'anda wannan abun ya shafa kin ga in ana haraka tsaro mata mazazan su ne ake kashewa diyan su ne ake kashewa za a tai a bar su da marayu banda shi kuma wa'annan matan su ne ake uzura ma in an kare yaki ma wa'annan mayaka da mata suke unhwani su cimma gurin su akwai wasu kudurori da majalisa ta dinkin duniya ta fannin tsaro wadda ake cewa conseil de la sécurité ta ɗauka wajen guda goma sha ɗaya ke akwai duk wa'annan ƙudurrurruka suna magana ne a bisa kan kare hakkin mata da a ba mata incinsu a lokacin yaƙi da kuma ya kamata in akwai wasu shawara da gudunmuwa da sasantawa da ya kamata a yi da waye kai a bisa kan harkar yaƙi ko kuma neman kwanciya hankali mai ɗorewa ya kamata a rika sa mata kuma a cikin duniya akwai mata da yawa waɗanda sun taka rawar gani bisa kan kawo kwanciyar hankali da zaman lahiya mai ɗorewa. Hadiza Hima ya gwagwarmaya a hirarsu da wakilinmu Tamar Abari. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Finland ta faɗa jiya Alhamis cewa za ta nemi shiga ƙungiyar tsaro ta NATO ba tare da ɓata lokaci ba a matsayin martani kan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. lamarin da zai sauya tsarin harkokin kasashen ƙetare na ƙasar Finland a cikin makonni kalilan. 'Yan majalisar dokoki na ƙasar Finland za su kada kuri'a cikin makonni masu zuwa kafin gabatar da bukatar shiga ƙungiyar ta NATO a hukumance mako mai zuwa a wani yunkuri da ake gani na haɗin gwiwa ne da ƙasar Sweden. Rasha ta yi barazanar ɗaukar abin da ta kira matakin fasaha na soja idan Finland ta shiga ƙungiyar ƙawancen. in an jima kaɗan alheri ya sake dawowa da labarai kafin nan zamu leƙa ƙasar kamaru wadda ta ƙulla wata yarjejeniya da ƙasar china ta haƙarƙara fa a kudancin ƙasar sai dai wannan yarjejeniya na shan suka daga masana tattalin arziki da ma masu adawa ga ƙarin bayani daga muhammad bashir ladan kamaru ta haɗa yarjejeniyar haƙar ma'adanai da ƙasar shi Ministan ma'adanan Kamaru Gabriel Dodon Doke ne ya rattaba hannu da kamfanin Sinotrel Corporation a ranar 6 ga watan Mayu ta shekara 2022. Wannan yarjejeniyar ta hada da haƙar karafa a karbi da ke kudacin Kamaru na tsawon shekaru 50. Ta hanyar wannan ma'adanai kamaru za ta samu kudaden shiga kimanin biliyan 23 na kudin sefa a kowace shekara al'ummar yankin da aikin ya shafa kuma za su samu gajiyar tallafin kusan biliyan biyar ga kaɗan daga bakin minista dodon doke justement le trésor public engrangera à travers cette activité j'allais dire ce projet gwamnatin kamaru za ta ribatu da gaske da wannan yarjejeniyar za a samu shigan kudade masu yawa da kuma aiki da za a samar wa matasa a wannan bangaren domin daƙile eh, zaman kashe wando sai kuma al'ummar wannan yanki da za a taimaka musu suma da gaske sai dai 'yan adawa da masana tattalin arziki ba su gamsu da wannan yarjejeniyar ba suna cewa kuɗin da ake nufin zubawa gwamnatin kamaru ya yi karanci da gaske edmond kuyate masanin tattalin arziki ne ya ce pour le prix que nous avons vu, moi ça me pose quand même des questions. Wannan kuɗin shiga da aka bayyana mana cewa za a bawa ƙasar Kamaru a ƙarƙashin wannan yarjejeniya a gaskiya bai yi ba. ya za a yi minista ya rattaba hannu da sunan kasa domin a bamu biliyan 23 a kowace shekara alhalin yanzu kuɗin karfe ya haura sosai a kasuwa ya zama dola dubu biyu kowane ton bayan an sarrafa shi wannan na da ban mamaki yana da kuma ban haushi Non, c'est de l'ergotage, ça ne, ça ne veut absolument rien dire. Wannan yarjejeniyar ba ta da ma'ana ko kaɗan. Mun san yadda abubuwa suke gudana da 'yan direbobi kawai suke ɗauka a ƙasashen saboda yayin da suka zo ƙasashen namu zuwa suke da duk ma'aikatan su Hatta masu yi musu girki da daga sin suke zuwa da su. Mutane da yawa suka ce ba abin yarda ba ne a ce a tsawon shekaru hamsin na aikin haƙar ma'adanai ƙasar Kamaru za ta samu kawai biliyan dubu da ɗari uku na kuɗin sefa a matsayin kuɗin shiga dole a sake lale. Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru. agai da Muhammad Bashir Laden har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga alheri ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya. Asusun tallafawa kananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya ce kimanin kananan yara miliyan goma sha takwas da dubu biyar ne galibi mata ba sa samun ilimi a Najeriya adadin da ya haura na shekara ta 2021. Bara asusun na UNICEF ya yi kiyasin cewa kananan yara miliyan goma da dubu ne ba sa zuwa makaranta a ƙasa da tafi kowace yawan al'umma a nahiyar Afirka. a hirar shi da manema labarai babban jami'in ofishin unicef a birnin kano rahama fara ya bayyana cewa hare-haren da masu ra'ayin jihadi da kuma mahara ke kaiwa a arewacin kasar sun gurguntar da harkokin ilimi bisa ga cewarsa hare-haren sun sa gwiwar iyaye ta yi sanyi suka kuma hana su tura 'ya'yansu makaranta tunda kungiyar Boko Haram ta sace sama da 'yan mata 200 a makarantar Chibok aka ci gaba da kai hare-hare da kuma garkuwa da ɗalibai. Asusun UNICEF ya bayyana cewa a bara 'yan bindiga sun yi garkuwa da kimanin ɗalibai 1,500 yayin da aka saki galibin su bayan biyan kuɗin fansa har yanzu da dama suna hannun 'yan bindigar a cikin jeji. 'Yan sanda a ƙasar Pakistan sun faɗa jiya Alhamis cewa wani bom ya tashi a birnin Karashi ya kashe mutum guda ya kuma jikata waɗansu goma sha uku. Wani abin fashewa da aka ɗana a kan babur ya tarwatse da kusan tsakar dare a cibiyar kasuwanci ta sada da ake samun hada-hadar jama'a bisa ga cewar 'yan sanda da kuma jami'an asibiti. Bisa ga dukan alamu an tunkari wata mota ce da ke ɗauke da jami'an tsaro mayakan ruwa na ƙasar Pakistan. fashewar ta lalata motoci da dama da suka hada da motar jami'an tsaron yayin da biyu daga cikin jami'an tsaron suka jakata babu wata kungiya da ta dauki alhakin harin nan da nan daga ƙarshe karancin madarar jarirai da aka fara fuskanta watanni da dama da suka shige ya fara tsananta a amurka yayin da kalubalen kai madarar shaguna da kuma dakatar da amfani da waɗansu da ke kasuwanni ya sa iyaye fuskantar kalubale wajen samun madarar Karancin madarar ya sa shaguna ƙayyade yawan madara da iyaye za su iya saya domin gudun kada waɗansu su saya su tara. An fara fuskantar ƙarancin madarar jarirai ne a ƙarshen shekarar da ta gabata bisa ga rahoton wani kamfani da ke sa ido kan kayayyaki da ake sayarwa a shagunan sayar da kayan masarufi. Jiya Alhamis fada White House ta sanar da cewa gwamnatin shugaba Biden tana ɗaukar matakai da dama na shawo kan wannan lamari. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla ma'aikatar ayyukan jin kai da bada agajin gaggawa ta najeriya na gudanar da taron bada horo kan sana'o'in hannu da noman kifi ga nakasassu maza da mata da suka fito daga shiya arewa maso yammacin kasar a wani mataki na karfa musu gwiwa don dogaro da kai. Daga Kano, Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana da wannan rahoton. Taron naini uku na gudana ne a nan Kano, inda aka zakulo mahalarta taron daga jihohin Kaduna da Katsina da Sokoto da Zamfara da Kebbi da Jigawa da kuma Kanan. Alhaji Garba Magaji da ya wakilci babban sakataren ma'aikatar ayyukan jin kai da ba da agajin gaggawa ta ƙasa Dr. Nasir Gwarzo ya yi ƙarin bayani. Za mu ba su training a kan yadda za su harhaɗa man shafawa sabulun wanka sabulun wanki za mu kuma horar da su a kan yadda za su ainihin haɓaka noman kifi na gyaran waya da kuma kwamfuta abu ne wanda za a ci gaba da shi wannan farawa ne ba wai an yi an gama abu ne. Dr. Bilyamini Umar ƙwararren likitan dabbobi ne da ke fama da lalurar ciwon laka. kuma shugaban kungiyar masu fama da wannan cuta ta ƙasa reshen jihar zamfara ya ce wani bangare na bitar ya yi daidai da fannin da ya kware. kamar yanzu shi wannan fish farming ko da ma mu likitocin dabbobi akwai bangarora da dama na harka kiwo wanda ya shafi kiwon kaji kifi da dai makamantansu to wannan zai kara taimaka min wurin a kasuwanci da nake yi da kuma ba mutane a al'umma taimako na yadda za su dogaro da kansu ta wannan gefen na sana'o'in. Shi kuwa Aliyu Altin Riba, shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar nakasassu ta Najeriya reshen jihar Kebbi, ya ce sun daɗe suna dakon makamancin wannan tsari daga gwamnati. kamar yadda aka yi bayani da ka ba mutum kifi kuma muka gora mishi yadda zai kama kifi ma'ana kasuwanci za a koya muna kasuwanci wanda za mu dogaro da kanmu har ma waɗansu wanda suke tare da mu su ma su amfana saboda idan aka samu kasuwanci ko kuma aka samu jalli na yin kasuwancin nan to gaskiya Allah ba karamin tasiri zai yi ga mutane masu na kasa ba to muna kashi goma sha biyar ne a cikin ɗari na na yawan jama'ar najeriya so ina ganin idan za a doki kashi goma ciki a tallafa musu to ma an karar da abu na saboda already kashi biyar din na dama kila akwai suka dan jingina dagawa suke son a yi musu ko kuma a tura su saboda haka muna fata kuma banda wangara aka aka wahara yanzu dukkan mutanen mu masu lalura ta musamman Allah ya sa su ma su samu shiga cikin wannan horo domin kowa dogaro da kanshi a ƙarshen taron bada horon za a baiwa kowane guda daga cikin mahalartan naira dubu ɗari a matsayin kuɗin jari sai dai akwai tsarin bibiya daga jami'an gwamnati. Famunan Sakitare ya gaya musu cewa za a rika bibiyar su san cewa shin sun ci gaba da wannan abun shin ya albarkaci ainihin rayuwarsu kamar yadda muka tsammani ko kuma ainihin yaya. Jimlar nakasassu talatin ne ke halartar taron bitar wadda za a kammala a ranar Juma'a mai zuwa. duk da cewa an yi makamancin wannan taro a sauran manyan shiyoyi na Najeriya, amma hakan na alamta cewa akwai doguwar tafiya kafin wannan shiri na ma'aikatar jin kai da ba da agajin gaggawa ta Najeriya ya kai ga adadin nakasassun kasar da ke bukatar wannan horo da tallafin jari. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. a gai da Mahmud Ibrahim Kwari. Ana sauraron sashen Hausa na murya Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Wanda yanzu agogon a nan yake cewa karfe ɗaya da minti goma sha shida na dare. Yanzu kuma sai shirin manuniya. hatsari majalisar da jan tarayyar Najeriya ta hango game da kwaskwarimar dokokin zaɓe ta ce a koma baya a sake sabon duba. To bai kamata ka yi zaɓe ba ka shiga ka yi zaɓe in aka je kotu kotu ta ce ai zaɓe ba ta yi ba ai ai ɓanna kuma wannan zai shafi kusan kowane babban jam'iyya. Ita ko majalisar gamayyar jam'iyyun Najeriya da ta tattaki buƙatar ganin an ƙara wa'adin zaɓen fidda gwani cikin jam'iyyun tarayyar Najeriya zuwa hukumar zaɓen tarayyar Najeriya tabbatarwa da duniya ta yi cewa har yanzu bata cire rai cewa za a ƙara lokacin zaɓen fidda gwanin ba. ba duk da haka dai muna so dai su sake dubawa su gani to kuma ya da cewa za su su duba insha Allah za mu samu daidaituwa game da maganar masu mukami a gotin tare na jan da suka riga suka sai takardar sha'awar taka takara ba ta da sun aje mukami ba kowa ɗaya daga cikin lauyoyin Najeriya ne ke cewa sun riga sun taka tarko ko da ko sun tuba duk wani wanda ya je ya sayi fom to ya riga ya shiga cikin harkokin hada-hada ya yi akan karyawa ta wannan doka da saura kuma sai mu tsaya mu gani idan an je an kalubalanci wannan a kotu to wannan yana iya shafar nagartattar tsayawa takarar shi. Game da maganar farashin takardar taka takara na jam'iyyun tare Najeriya kowa 'yan Najeriya ne ke ci gaba da tattauna batun da suka ce a gaskiyar magana siyasar Najeriya ta turgude daga kyakkyawar turba. A ce wai yanzu an zo ana saka fom na gwamna miliyan hamsin na shugaban kasa miliyan ɗari to ya ilahi ina za'a. To gaskiya ba maganar tsadar kuɗin ne yake da matsala ba matsalar inda mutanen suka samu kuɗin. Sai dai su 'yan majalisun kasashen Afirka gaya wa duniya suke cewa akwai buƙatar kasashe masu masu karfin tattalin arziki su yafe wa kasashen afirka sukan da suka ci domin ya riga ya zama musu guba muna tsanin a yafe bashin amma kuma share bashin gaba daya don an yi mana baya ba zai hana mu gaba ba waɗannan faso mun taɓa muka taɓa cikin tarin muryoyin da za ku da cikin wannan shiri na manuniya Barka mu da lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke kokarin ganin an kawo 'yan kasa roman demokradiyyar da za su dinga warba. Shiri na 65 cikin jerin shashiren manuniyan da a duk ranar Juma'a ku masu sauraro kukan yi mana maraba. Mai yiwa maraban kuma amma ta tattauna batun tattago ta goma shi ga kasashen Afirka ne yasa masun Afirkan suka tattara taron tun kuɗe tarin bashin da ke kan kasashen Afirkan dan su masu samu su ɗan yi kiba. Har ma dai mataimakin shugaban majalisar wakilan tare Najeriya Honorable Ahmad Idris Wase na warware batun da ya ce 'yan Afirka dai suna buƙatar a yaye musu wannan bashi don su samu sawaba. Abin da ke sa cimma wannan taro farko tukuna a haɗin kan nahiyar mu ta Afirka da kuma samun dogaro da kai da walwala ta hanyar da za a duba abubuwan da tafi kuma suka shafi nahiyar misali abubuwan suka shafi suka a ga cewa an shafe wa'annan suka don mu samu dogaro da kai da walwala. Muna sami a yafe bashi amma kuma shafe share bashin gaba daya ai da an taba yafe mana basussukan amma kuma suka sake taruwa kullum wanda ya bashi da shi shi ke roko kuma shi ke nima dan an yi mana baya ba zai hana nima gaba ba ta yaya za ku ja hankalin wa'annan kasashe da kuke ciwo bashin a hannunsu farko tukuna su duba halin da muka shiga da cewar su karan kansu abin suka samu abubuwa ne suka samu su ga afirka eh, ba abu na mikro da muke nema special ba yan uwanmu ne da iyaye da kakanni aka kwashe suka zuka yi bauta suka rayar da wannan tattalin arziki nasu su da kuma sa musu wayannan arziki. Da dai duk da hukuncin kotun ɗauka ƙara da ta ce dukkanin masu mukaman da ke rike da mukami suke son taka takara su aje mukami da kuma umarnin aje mukamin ministocin tare jan da aka ce wannan umarni ne daga bakin baba. Ɗaya daga cikin lauyoyin Najeriya barista mai nasarar Umar ɗin da ke fashin baki ya ce ai an riga an tafka tafkin da koda sun sauka tun da dai sun saye fom na sha'awar taka takara akan kujera to sun riga sun ciyo guba. Matsayin sashi na 84 sakin sashi na 12 a takaice shine duk wani mai mai rike da mukami na nadi mukami ne na minista mukami ne na ambasada mukami ne na DG ko executive secretary kowace hukuma ce kake rike da ita duk wannan su wanda yake da ra'ayin yayi takara to dole ne ya ajiye mukamin shi kamin a fara shirye-shiryen da zai sa shi yayi wannan takara a nan wurin duk wani wanda ya je ya sayi fom to ya riga ya shiga cikin harkokin hada-hada na shirin wannan takara yayi akan karyawa ta wannan doka din saura kuma sai mu tsaya mu gani idan an je an kalubalanci wannan a kotu to wannan yana iya shafa nagartar ta tsayawa takarar shi ko kuma ma ya shafi tsayawar jam'iyyar shi inda shi ne ya zama wanda zai rike ma jam'iyyar tuta. Ganin yadda wasu 'yan ƙasa ke ci gaba da cikuikuyar cunar masar tarayyar Najeriya akan maganar kwaskwarimar kundin zaben da ta kara yin da wasu ke ganin bai yi daidai ba ya sa mataimakin mai tsawatarwa na masar jan tarayyar Najeriya sanata Aliyu Sabi Abdullahi sanadar duniya cewa wani hadarin hadari fa masar ta hango da ba zai wa Najeriya daɗi ba. A tsohon doka dama can ai maganar delegate delegate kuma aka yi magana abin da ake kira statutory delegate irin shugaban kasa gwamnoni sanatoci yan majalisa ciyamomi kansiloli su ne ake kira statutory delegate to da aka zo gyaran wannan dokan ya aka yi allahu alam sai ya kasance ashe an kuskure inda aka ce da ƙarin waɗanda suke wannan statutory delegate sai aka manta da wannan sai wasu suke gani a ah, in aka je da wannan zai iya yiwuwa a ce a ah, ai kawai sai dai delegates ne kawai kamata su yi wayancan statutory delegates din gaba ɗaya bai kamata su yi zaɓe ba to bai kamata ka yi zaɓe ba kuma ka shiga ka yi zaɓe in aka je kotu kotu ta ce ai zaɓe ba ta yi ba ai ai ɓanna kuma wannan zai shafi kusan kowane babban jam'iyya to shi yasa muka duba muka ga a kuskure ne kuma in aka bar ba karamin banna zai ba. Game da maganar matsalar tsadar kuɗin sha'awar taka takara na jam'iyyu kuwa tsohon amasar jan tare na daga jihar Kanan Dabo sanata Mas'ud El Jibril Doguwa ne ya dire daren dalla dallan bayanan da ya ce wannan farashi ba zai taimaki demokradiyyar Najeriya ba. Dole ne ya zama na jam'iyya ta dinga kallon abubuwan nan ta gefe guda biyu. Gefe na farko shine idan ta tsawwala kuɗin nan ta san da cewar sai masu kuɗi ne za su zo su sai fom sannan ma kuɗin fom ne aka tsawwala. Ina magana magana kuɗin da za a zo a ce za a je a yi yakin neman zaɓe ina magana kuɗin da za ka zo ka ce za ka je ka buga fosta ina magana kuɗin da za ka ɗauki ejen ejen da za su je su kula maka da akwatunan zaɓen ka. ka tsaya zaɓe a shekara ta 1999 wai wancan lokaci na kuka saya ne. <laughs> yayi mu a lokacin da muka sayi tamu ina jin ni dai takara ta ta sanata ina jin ko naira dubu biyar ne ko dubu goma sha biyar kaga idan ka kwatanta wancan lokacin da yanzu ai al'amarin ba a magana wannan ya nuna demokradiyyar najeriya ta balaga kenan a'a in dai ta wannan bangare ne ba magana ce ta ci gaba a ce wai yanzu an zo ana saka fom na sanata miliyan ashirin na gwamna miliyan hamsin na shugaban kasa miliyan ɗari to ya ilahi ina za'a. sai dai wani mafashin baki akan al'amuran da kan kai komo a harkokin siyasa daga jihar ta kanan dabo malam ibrahim ado kurawa koro bayanin cewa ai ba ma kuɗin da aka tsawwala na siyan takardar sha'awar taka takarar ba a yadda aka aka samu kuɗin ma shine abin da ya kamata 'yan ƙasa su duba. to gaskiya ba maganar tsadar kuɗin ne yake da matsala ba matsalar inda mutanen suka samu kuɗin idan da a ce wa'annan mutane magoya baya ne alal haƙiƙa bil haƙi suka tara musu kuɗin to ya nuna irin karɓuwarsu to amma tun da ba hanyoyin da za a san ina suka samu wannan kuɗin shi yasa ya zama corruption to wannan shi ne illar ba wai yawan kuɗin ba amma kuma ana hakaito ƙungiyoyin magoya baya suna cewa su ne suka sema mai neman takarawa ne ni da kai duk mun sani cewa ƙungiyoyin na a takarda ne yanzu in kana so a sai maka sai ka ba ƙungiyar ka ba su kuɗin saboda haka ga da inec da efcc su ya kamata su fito da tsari na binciken mutane inda suka samu kuɗin 'yan najeriya aka wa haƙƙi na cewa wanda jam'iyyun nan suke ba za ka taɓa samun wani na gaske ya samu takara ba ashe dai duk da fitowa fili ferere da hukumar zaben tarayyar Najeriya ta yi cewa ba za ta kara wa'adin lokacin za a zaben fidda gwamnati cikin jam'iyyu a ƙasar nan ba. Shugaban haɗakar majalisar jam'iyyun tarayyar Najeriya Malam Yusuf Saniya Bagin da ya yago nan batu zuwa gaban kuma zaben ya ce har yanzu su kan ba su haƙura ba. Ba ma so mu yi abu a cikin gaugawa wa a zo a samu matsala da yawa wanda muka hankali ba sai a kai party court cewa party ya yi abin da ba daidai ba ne to shine sa muka ce to ya kamata ita hukumar zabe da Allah su sake dubawa su ga yadda za a yi a ba jami'u yan lokaci har zuwa August a kara mu wata bi kuma ya duba ya ce to lallakan zai kawo masu wasu matsaloli wanda a fahimtar su kuma a ganin su yadda suka shirya abin suna ganin kamar yadda dai suka kawo shi zai nan shine suka gani kamar ya fi to muka ce to eh to mun ji amma duk da haka dai muna so dai su sake dubawa su gani to kuma ya yarda cewa za su su duba abin da za su yi amma muna gani kamar insha Allah za mu samu daidaituwa to daga kuma iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sake sanar da waɗanda suka tasa manyan kujerun ƙasar nan a gaba. Domin kowa daga juma'an nan ma saura kwanaki 381 ne ga dukkanin masu muzuran matse murafin iko a wannan ƙasa su yi sallamar sakin kujerun idan ma sun yi sa'ar sakin su cikin muhibba. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da mukan kawo muku don kakkaɓin kaɓe muku duk wata fargaba. Ni Isa Lawal Ikara na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To madalla a gaida na ikara baban manuniya. Yanzu kuma sai nasiha juma daga bakin malamai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu. Sunana Ibrahim Muhammad Duguri, shugaban majalisar malaman babban birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri. Abin da nake so in jawo hankalinmu a wannan lokaci shine muhimmancin kyauta da kuma taimako ko taimakekeniya tsakanin al'umma baki daya. Babu shakka halin da muke ciki duk wanda ya dauki wata dukiya abin da ya shafi kuɗi, abinci ko tufafi ko kuma kulawa da halin da wasu bayan Allah suke ciki ta hanyar ɗauke musu kudaden asibiti ko kuma kudin magani don saboda rashin lafiyar da suka samu kawunan su a ciki ko kuma dai yaye musu wata damuwa da take damun su to abu ne wanda yake da muhimmanci a cikin addinin musulunci kuma duk mutumin da yake ciyar da dukiyarsa tsakani da Allah kuma dan neman yarda Allah ga wanda yake mabukaci ta hanyar bashi abinci ko ta hanyar bashi tufafi kamar yadda muka yi bayani ko kuma dai ya bashi kuɗin ya yi duk abin da yake da bukata da waɗannan kuɗaɗe to babu shakka addinin musulunci ya kwaɗaitar da mu kuma ma akwai akwai sassa ko kuma fannonin da suke zamowa wajibi wanda yake Allah ya hore masa wajibi ne ya taimaka 'yan uwansa makusanta da iyaye na zumunci wato 'yan uwan na zumunci da kuma ainihin wato marayu da matafiya da kuma waɗanda suke gajiyayyu da kuma miskinai wannan taimako yana ƙara ainihin wato a kyakkyawar alaka tsakanin mai bayarwa da wanda ake bawa sannan kuma yana ƙarasa bayan allah su yi wa junansu addu'a a yayin da ma ba san ana yi musu addu'ar ba kuma wannan addu'a ce ta tafi zamowa karɓaɓɓiya a gurin mahaliccin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu to masha Allah Allah saka da alkhairi masu raro baki ɗaya abin da ya sabo nan a shirin mu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu da muku da wani sabon shirin kafin bisalama bari mu amfani da wannan dama mu ta iyalan marigayi alhaji awwal a kawo da alhaji usman musa dan baba murnar ɗaurin auren 'ya'yansu isa usman musa da rikayya awwal a kawo wanda za ɗaura gobe asabar a gidan alhaji yahya ibrahim da ke kusa da ahlan wasalan a unguwar rogo da ke jos a jihar filato da fatan allah ba da zaman lafiya amin haka kuma muna mika saƙon taya murna ga iyalan muhammad bala kucici wazirin sarkin hausawa a new york da iyalan usmaniya a kumasi da na alhaji audu inayi na ɗaurin auren 'ya'yansu aisha muhammad da ibrahim mamman lawan ɗan karima wanda za a ɗaura a gobe asabar da misalin karfe uku na rana a masallacin masjid sidiki wato a wato titin boston da ke birnin bronx na new york allah wa ma'auratan zaman lafiya yanzu a madadin alheri grace abdul ta na gabatar da shirin da kuma jimbe hamda wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne mu nisar fil hashim da na shirya da kuma gabatar daga nan washington dc nake cewa sai an jima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum.